Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litini 27 ga watan Disamba. A cikin shirin za a ji matakin da wasu hukumomi ke ɗaukawa a Najeriya na yaƙi da abubuwan da kan haddasa matsalar yoyon fitsari ga mata. Muna yaƙi da wannan jahilcin kada mata kada maza su dinga cewa suna na suna kwaɗe mata gabar su wai suna masu kaciya su hana su don jin daɗin abin da Allah ya riga ya shirya musu. To ko me yasa su hukumomin jamhuriyar Nijar ma suka tashi tsaye wajen taimaka ma mata masu fama da matsalar yoyon fitsarin? Wanda ya neman ma mace lahiya, kawai ya neman ma duka ƙasa lahiya ne saboda kowa sani mace ta ce ke ba da rayuwa. kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin zauren matasan boa wanda nasir adamu ilikaya ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun najeriya da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar tare da fatar an wayi gari lafiya. Mahukunta a gabashin Congo sun sanar da kafa dokar hana fita da yammaci da kuma sabbin shingayen jami'an tsaro suna kuma kira ga majami'u gidajen abinci da kuma otal-otal da su kara kaimi wajen tabbatar da tsaro sakamakon harin kunar bakin wake na farko da aka kai a yankin. Maharin ya kashe wasu mutane a daren Asabar. a lokacin da ma'aikatan suke cin abinci a wani gidan abinci a birnin Benin a ranar Kirsimeti. Magajin garin Benin na Sis Muteba ya gargaɗi masu manyan wuraren zama a garin cewa 'yan ta'adda na iya sake kai wani harin. Ya bukace su da sanya jami'an tsaro da na'urorin gano karfe a bakin iyakokin shigarsu. Garin Benin dai ya daɗe yana fuskantar har-haren 'yan tawaye. amma ƙungiyar is da ke lardin tsakiyar afirka ta fara ɗaukan alhakin tashe-tashen hankalin a yankin faransa ta sami fiye da mutane dubu ɗari da suka kamu da cuta a cikin kwana guda a karan farko tun bayan barkewar cutar covid-19 sun ninka har sau biyu a cikin watan da ya gabata fiye da mutane dubu ɗaya a faransa da ke ɗauke da ƙwayar cutar sun mutu a cikin makon da ya gabata wanda ya kawo adadin waɗanda suka mutu ya haura dubu ɗari da ashirin da biyu. Gwamnati za ta gudanar da taron gaggawa a yau Litinin domin tattaunawa a kan mataki na gaba. Wasu masana kimiyya sun buƙaci gwamnatin ta Faransa da ta jinkirta komawa makaranta bayan hutu ko kuma sake sanya dokar ta ɓaci. Amma gwamnati ta mai da hankali kan rigakafi a yanzu. A Belgium kuwa masu fasaha da sauransu sun nuna rashin amincewarsu da sabon takunkumin da gwamnati ta ƙaƙaba wanda suka ce rashin adalci ne kan masana'antun al'adu tare da barin kasuwannin ababen bikin Kirsimeti masu tayar da hankali su kasance a buɗe. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. gundumar Colombia. Shugaban NATO Jens Stoltenberg ya nemi taron Majalisar NATO da Rasha a wata mai zuwa ya kuma tuntubi Moscow don samun halartar taron, in ji kakakin ƙungiyar ajiya Lahadi. Stoltenberg ya ce sau da yawa a cikin 'yan watannin nan ya yi ta yin komawa tattaunawa da Moscow ta wannan hukumar wanda aka kafa a shekara ta dubu biyu da biyu, amma a halin yanzu ba ta aiki saboda rikici a Ukraine. Amma hukumomin Rasha ba su mayar da martani mai kyau ba. Zuwa gaida Yusuf, kafin mu ka muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya. inda hukumomi ke haɗa kai da ƙungiyoyi wajen yaƙi da abubuwan da kan haddasa yoyon fitsari ga mata. Sale Shehu Ashaka gare ka. a bana jihar da magaran ce ta karbi wannan aiki a babbar asibitin aihuwa wato mary amfan ta nan da magaran inda kwararrun likitoci fiye da arba'in suka haɗu don yi ma mata fiye da hamsin aikin na yoyon fitsari gwamnan jihar da magaran alhaji lawali ahmadu madugu da ya jagoranci wannan gangami ya jinjina ma likitocin ainun wannan ciwo wadda take ba eh, mata wahala wanda ake cima da hausa ciwo na yoyon fitsari wannan ekip mun zo mu jinjina musu ga eh, aikin da kenan suna yi saboda kawai da na ce wanda ya neman ma mace lahiya kawai ya neman ma duka kasa lahiya ne kawai tun saboda kowa sani mace ta ce ke ba da rayuwa in an ka taimaka musu suka samu lahiya kenan eh, duka zara'a da duniya ta samu lafiya bisa ga wannan muka kara ba su karfin gwiwa muka kara jinjina musu saboda aiki ne Eh, wanda su ma sun sani sai kwararri. UNFPA na da babbar hulɗa da ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar. Hakan ta sa ya ɗauki nauyin aikin waɗannan mata masu yoyon hutsari. In ji jagoran na babbar asibitin haihuwar ta Mary Amfan Dr. Umaru Garba Sule. Mata ne wanda suke da yoyon hutsari ake tara su kowane kamar wata shida haka. Tsari ne na ministan kiwon lafiya da abokan hulɗa UNFP su ne suke ba da talla da kowace shekara kamar kowane wata shida a yi a maradi ko a tawa ko a da magana tunda ja uku na su ne suke santa marafan babba wannan gamin kuma mace hamsin ce aka tara a nan kamar aiki abokan hulɗa ta ministan kiwon lafiya nufi a dalilin wannan aikace-aikace da ake na mata masu mutane a tahiyar yau da gobe santar kin al'umma tana mata yawa sai suka gina wani daki wanda ya kamata a musu aiki a sasu. ita ma daga nata waje uwar gidan shugaban kasa hajiya hadiza bazum ba ta yi kasa a gwiwa ba ta kawo data tallafi ga waɗannan mata tare kuma da sauran ƙungiyoyi abokan hulɗar jamhuriyar nijar. premier dam ita ma ta ba da nata taimako na ton biyu na shinkafa da ton guda da rabi na hatsi akwai kuma abokan hulɗa su ma na kusa domin iya sa ide kulawa sab su ma sun ba mata cikin kowace za a gama mata wani kumshi haka da wasu abubuwa da ya dace gare ta. kamar yadda ta alkawarta daga nata waje majalisar mashawarta ta jihar da magaran ta ida cika alkawarinta in ji dr umaru sule shi kuma kwasar regional kuma duka da cikin nashi tsarin to kayan wannan ɗakin ne shi president kwasar regional ya ɗauki alkawali shi zai sama ɗakin gadaje da duka kayan cikin ɗakin shine wannan gadajen da matalu da kuka an bada kuma sai kawo tallahi na abinci tun da an musu aiki sai sun kwana goma sha hudu suke barin nan dan shi kuma ya ga kamar ban mu da inda zamu laɓe kaya a cikin gidan kaya wata babban mangaza wanda zamu sa duka ilahirin kayan da muke samu mu je mu aje su yanzu haka dai ana iya cewa irin wannan gangami yana tasiri kasancewar a koyaushe mata daga ƙauyuka wanda can ne aka fi samun mata masu yoyon fitsari na ziyartar wannan babbar asibiti ta aihuwa ta nan jihar da magaran inda suke karɓar magani magani ko kuma a yi musu aiki tamara bari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger to sai a mana aikin gafara wannan rahoton tabar ne na najeriya wanda dama shine labarinmu na biyu amma in mun zo ga na biyu za a ji labarin na najeriya mun gode yanzu kuma ga su da kashi na biyu na labaran duniya kungiyar agaji ta Save the Children ta ce ta dakatar da ayyukanta a jihar Kaya mai fama da rikici a Mayammar bayan da wasu ma'aikatanta biyu suka ɓace a wani hari da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla talatin da suka haɗa da mata da ƙananan yara da yawa tare da ƙona wakinsu. Ma'aikatan biyu na tafiya garuruwansu ne domin hutun ƙarshen shekara a lokacin da rikicin ya ritsa da su a jihar Gabas. in ji kungiyar Save the Children a wata sanarwa da ta fitar a yammacin jiya. Muna da tabbacin cewar an kai wa motar su hari tare da ƙona su a cewar sanarwar. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne, ‘yan adawa suka zargi sojoji da suka ƙwace mulki daga hannun gwamnatin farar hula a watan Fabrairu da laifin kisan gilla da aka yi a ranar Juma'a. a kusa da ƙauyen Musa na garin Hafroso. Kakakin gwamnatin mulkin soji Janar Zau mutton bai amsa wayarsa ba a ranar Lahadi. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kasa tantance bayanin harin na ranar Asabar daga wani mazauni yankin da rahotannin kafafen yada labarai da kuma wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a yankin. Kafofin yada labaran gwamnati sun ruwaito cewa sojoji sun yi lugudan wuta tare da kashe wasu 'yan ta'adda da makamai da ba tantance adadinsu ba da dakarun 'yan adawa masu ɗauke da makamai da ke yakar gwamnatin sojin. A yayin da cutar Omicron ke karuwa, jami'an kiwon lafiya na jihar New York sun ba da rahoton karuwar yara da ke kwance a asibitoci kamar yadda fadar White House ta yi alkawali a ranar Lahadi don magance karancin kayan gwaji na COVID-19 a Amurka. Ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar New York ta yi gargaɗin hanzari na ci gaba a asibitocin yara masu alaƙa da COVID-19 a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Juma'a. A birnin New York an gano karuwa har sau hudu na yawa a cikin asibitoci a sanadiyar cutar COVID-19. a tsakanin yara masu shekaru goma sha takwas zuwa ƙasa tun daga ranar biyar ga watan Disamba zuwa cikin wannan mako da ake ciki a cewar wani rahoto. To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu nufi Najeriya. inda hukumomi suka haɗa kai da ƙungiyoyi wajen yaƙi da abubuwan da kan haddasa yoyon fitsari ga mata. sali Shehu Ashaka gare ka. Abarina. Mata ke gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya cikin sabon yunkurin kawo ƙarshen al'adar da kan yi wa matan da aka sanya aukawa illan dindindin. Wannan gangami da matan suka yi a ƙauyen kwali da ke yankin babban birnin tarayya Abuja can kusa da iyakar jihar Kogi ya mai da hankali kan ƙarawa unguwar zoma ilimin kula da matan da aka yi wa kaciya in sun zo haihuwa. masana daga hukumar kula da lafiya matakin farko ta abuja sun bugaci jami'an unguwar zoman suke garzayawa da irin matan asibiti maimakon karɓar haihuwar a gida kaciyar da inji masana akan yi ta ne da zummar hana matan fasikanci kamun su yi aure wadda hakan kan juya ya zama babbar illa Miss Comfort Mahadi jami'a ce mai kula da daidaito a tsakanin jinsi ta hukumar lafiya matakin farko a Abuja. wallahi goma muna yaki din nan gos yana sa mata suna mutuwa yara kuma suna halakawa wata mata ma an yi mata ma banda aka je auren ba ta iya sakewa mai gida rikici zai zo a cikin gida kuma lokacin haihuwa kuma akwai wahala wajen ta fita cikin haihuwa nan ko kuma ta mutu ko kuma ta wage inda na tana yoyon fitsari tana yoyon kashi ba namijin da zai so a aje mace a haka shi yasa muna yaki da wannan jahilcin kada mata kada da maza su dinga cewa suna nan suna nan suna kwaɗe ma mata gaban su wai suna hana su suna masu kaciya su hana su don jin daɗin abin da Allah ya riga ya shirya musu don kuma wai kada su tafi suna nan suna iskanci. Shin kin taɓa karo da wata mata da aka wa kaciya ta zo haihuwa ta samu wani matsala? a da yawa irin su wallahi ka gan lokacin da suna kan cewa eh, yaro ya soka ya soka don a haihu ka gan damuwan su kai kanka ba za ka ji daɗi ba ga kuka ga kiran ubangiji allah ya taimake su wannan to wani lokacin ma wajen mu da muka gane da sodin muka kai su ana masu fyaɗe a ci da yaro amma wanda ba gane ba da kya cikin kankara da zai haihuwa ai kuma ka sani mutuwa kenan samun karin irin wannan mata da aka yi wa kaciya a asibitoci ya sanya zama wajibi a shirya irin wannan taro na musamman a karkara shine jigon jawabin shugaban hukumar kiwon lafiya matakin farko na abuja dr rulwan muhammad kowane shekara tun eh, shekara 2003 da gwamnatin tarayya ta gane cewa mutane a najeriya da kasashe 28 ana yin wannan al'ada ɗin saboda a rage yanayin sha'awa na mace kafin ta yi aure ko kuma bayan ta yi aure to sai aka ce to kowane shekara ya kamata a rika tunawa da wannan a rika dubawa a ga ko an yi musu har yanzu to a yanzu haka nake gaya maka akwai waɗanda matan da suke zuwa asibiti an ga suna da wannan abu har yanzu shi sa muka ce ya kamata mu nemo ungozoma da muka suke nan a nan kwali area council za mu je kowane area council amma wannan da suke nan kwali mu fara da su don an fi samun abun a nan garin a nan wannan area council din shi sa muka zo muka fara da nan garin kunya na irin matan da suka samu irin wannan illa kasa ba a gano su cikin lokaci sai lamarin ya ta'azzara sale shehu ashaka murya amurka abuja nigeria. To a da Sale kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Bawa sakandami kanan Ali zaki, lalla raba mai mota, dodo kanan Ali janki, yaron da ya san kalife yana laraba. yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Nasiru Adamu Irikaya ya shigo da shiri na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa Arewa a yau. Ba sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya, musamman ma arewa maso yamma. Kamar yadda muka faɗa a baya, shin jami'ar Greenfield, sakandaren gwamnati ta kankara, makarantar ilimin gandun daji ta afaka, sakandaren gwamnati ta yawuri, kwalejin fasaha ta Nuhu Bamalli, ga misali nan da dama na yadda masu satar mutane sukan jide dalibai ɗalibai su shige da su daji don neman kuɗin fansa. Menene laifin ɗaliban nan ne? da tamkar an yi zuru an kyale su da takaici. Hakanan shirin zai duba sharhin yadda Arewa take a gabani har zuwa shekarun 1980. Tsohon ma'aikacin gwamnati, Mr. Fred Manjak zai shigo shirin. Arewa ta na farko na sharhi daga masanin kimiyyar siyasa da jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa. ba za a ce kowa ya zama jami'in tsaron kansa ba duk da cewar wasu gwamnoni sun ambaci haka sun ce mutane su tsara kansu amma kuskure ne saboda wannan yana nufin gwamnati ta kasa hukumomi sun kasa kuma ba daidai ba ne hukumomi su fito karara su ce sun kasa aiki kuma suna zaune a madafin iko ba tare da sun sauka ba kuskure ne sannan wannan yana nufin kowa ne makami ya rike kuma yayin da aka ce makami yana hannun ko mai mafiya yawan al'umma wata sabuwar barazanar tsaron ce a cikin al'amarin saboda ka shi ma ba daidai ba ne haƙƙin nan yana nan in dai suna kan madafin iko haƙƙinsu ne su kare al'umma kuma wajibin su ne in dai har tsautsayi isa har an kama mutum kuma ba yanda za a yi an biya kuɗin diya sannan a sako mutum wajibin hukuma ne ta biya kuɗin diya ai abin da isa ma aka ce idan an yi kisan kai a biya diya ai dan kada a kuma yi gaba saboda haka gwamnati idan tana biyan wannan kuɗin diya za ta ga gwamma ta samar da abubuwan tsaron da da ba ta samar ba don a daina yin a daina satar mutanen amma ba za ta yiwu ba ta samar da jami'an tsaro kayan aiki ko ba ta samar da isassun jami'an tsaro ba ko ba ta samar musu da horo ba saboda tana korafin ba ta da kuɗi kuma ta ƙi kuma ta ƙi ba da kuɗin diya kuma ta zauna kan madafin iko ba daidai ba ne saboda haka wajibinta ne ta tsaya ta yi in kuma ba ta yi ba wajibin al'umma ne su canza wannan gwamnatin a zaɓe na gaba. Wato duk ya nuna duk jihar da tsautsayi ko kaddara ta sa aka sace yara a makaranta. Ita gwamnatin eh. ko hukumar wannan jihar ta yi tsayin daka ta ga an dawo da yaran makaranta ko wajen iyayensu. lallai lallai dole ta yi tsayin daka ko da kwai yana nufin sai an biya kudin diya ne dole ta biya zafin biyan kudin diyan shi zai sa ta ɗauki matakan da gobe ba za a kuma sata yaran ba amma yadda suke shakulatin bangaro yanzu suna bari iyayen yara suna hada taro da wanda ce kwandala da ficika a yaren zamani suna yanto 'ya'yansu wannan ne ike da sawa su ji kaman ba komai su zaman su ba su dau matakan da suka eh, suka kamata ba sannan kuma wannan ne ike sawa masu garkuwar su da zuwa su garkuwar saboda an bar hanyoyin da za su garkuwar a buɗe amma in an ji zafin kuɗin da aka biya na diya ba wai dan ana son a taimake abin nan ba a dan gwamnatin ita ma ta ji a jikinta shi yasa a tsari na musulunci aka wajabta cewa duk sanda aka kama wani aka rike aka ce sai an biya diya to dole dole gwamnati ta biya saboda wannan wasu suna cewa wasu suna cewa ma ai lokacin da aka yi satan nan ta 2014 ta makarantar cibok din na Borno eh, da ya dace gwamnatoci a yankunan arewa dusu su sa tsaro yadda ya kamata a makarantu sosai ma sosai amma saboda kusan suna ga kamar sun ci bilis shi yasa ba su dau wani matakai ba ko kuma suna zaton daga wannan shi kenan ba tare da an dau wani mataki ba abin an daina kenan shi yasa ba su dauki matakin ba shi yasa kuma abin ya ci gaba daga wannan makaranta a matsa daga wancan a matsa wannan amma yanzu da da gumu tai gumu gashi suna daukan matakin da tintin ya kamata a ce an dauke shi duk da duka ba wai fatawa muke ta bangaren batun addini ba amma akwai mm. masu ra'ayin idan ba ma ɗaliban ba ma in aka kama mutum kawai shi kenan a bar shi kawai ya dogara ga Allah in ƙarshen kwanansa ne shi kenan Allah ya sa kuma zai fito shi kenan kawai ba sai an tattauna da kowa ba ma. A ko kaɗan ba daidai ba ne wannan kuskure ne kuskure ne musulmi ba yadda za a raba shi da hararo na sukan musulunci wajen ba da fatawarsa ko wajen amsa duk wata tambaya. Dakata nan dokta sai shiri na gaba in Allah ya kai mu. Mr. Fred Manjak tsohon ɗan jarida ne da ya aiki zuwa cibiyar 'yan jarida ta ma'aikatar labaru ta tarayya, inda ya fara aiki tun farko a gidan rediyon Bauchi wato BRC. Daga na aka yi masa sauyin wajen aiki har ya ritaya. Yanzu a matsayinsa na mai karar fansho ya tuna baya. Arewa na idan shirye da kuke yi na Arewa a yau. Amma na cikin takaici da bakin ciki. da arewa da na sani ya bambanta da na yanzu da mutum guda zai yi magana arewa kowa ya yi da amma yau arewa ta zama karazbe na iya tunawa lokacin da nike diploma a university of jos ina shekara na biyu na gama da wani aboki da lauke ne muka je kaduna da muka je kaduna da yake mini mu je gidan kasan mu muka je muka same shi ga taburma mutane sun zauna a Mu muka je muka yi gaisuwa gate ba a rufe ba ba wanda ya rufe maka gate muka je muka gaishe shi da ya gani ya ce ah wane daga ina na da masa inda na fito na da masa inda na fito ya ce mini ya lura cewa ina cikin hali na gurguntaka ya eh, ah, kai kam daga eh, kana menene da ke a? Ah, to lura yi ba mai bara ba ne sai ya ce da ni sai ke masa to ina ba abin da nake ne ina aiki wuri kaza na zo eh, nan karatu a jos amma in service partial in service yace mini partial da ke masa in me nake nufi da fasiya ta ce masa eh ba a biya min kudin makaranta ba amma da salari na nake ya ce a arewa nan ya ke kwarai kana mutumin arewa kana aiki da gwamnatin arewa ya ke kwarai eh, zulum ya ce ka kusa gama ya ce eh. ka gama ka zo zan biya maka wannan wahala da ka sha bai ɗauki waya in ba shi adresin dm na da na ta dan kare da kare kai ga haka saboda haka ire-iren arewa mutanen arewa irin wa'annan kamata yi da mutane sun ɗauki darasi ta wajensu abin da suka yi su ɗaukaka shi arewa ta ci gaba yadda take akwai mutum ɗaya da yi wani abin da ya zama mun a rawan gani ta ga yaya li Ahmad lokacin da yake barin sabis su Nasiru ‘yan Rufayi da Obasanjo suka ce za su kace sibo Sabis. Kalma biyu yayi yake ba ta wa. Kalma biyu din nan bai sake faɗan komai ba sai da ‘yan jarida suka bi shi. Ka ce a ah, ya ce ba ta wa ta yaya. Sai yake a duk duniya ko a karatun da yi bai taɓa jin inda civil Sabis za a rushe ta sa'annan aikin gwamnati ta hannun consultant su ki ba ta yiwa wanda gaskiyansa ne wanda ba zai yiwu ba in ka ɗauki malami a primary yana consultant in ka ɗauki soja yana consultant eh zai yiwu ba akwai hanyoyi da yawa fannoni da yawa na aikin gwamnati da ba za ka iya sashi a wai consultant ka to consultant ya zai maka wani consultant ma bai san abin da yake ba. Masu sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shara. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Don gyara ƙasar ku da gaskiya. To shirin Arewa a yau kenan da ya taɓo muradun matasa kai har ma da manya a madadin shirin zauren matasan VOA da wanda shi Nasir Adamu Ilkaya din ne ke gabatarwa. Yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar da bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar bangar na cewa yanzu haka wasu jigajigan fadar shugaban kasar najeriya muhammadu buhari sun kamu da cutar coronavirus jaridar bangar ta bayyana cewa kama daga babban dogarin shugaban kasa muhammadu buhari kanar yusuf dodo da babban jami'insa na tsaro aliyu musa da kuma babban jami'insa na yada labarai garba shehu da ma babban sakataren fadar shugaban kasa tijjani umar dukkaninsu sun kamu da da cutar ta coronavirus sai dai jijiri da bangar cutar ba ta yi tsanani ba gani yadda tun farko manyan jami'an sun karbi allurar coronavirus ita kuwa jaridar the nation kamar sauran jaridun duniya ta bayyana cewa dan gwagwarmayar yakin neman yancin kai da kuma kawo karshen mulkin wariya na afirka ta kudu archbishop desmond tutu ya rasu jaridar the nation dai ta bayyana cewa a shekarar 1931 ne aka haifi desmond tutu a ƙasar ta afirka ta kudu kuma a shekarar 1984 ya karbi lambar yabo ta nobel na zaman lafiya dangane da rawar da ya taka wajen tabbatar da samun 'yancin bakaken fata a ƙasar afirka ta kudu ta bin hanyar lumana a shekarar 1986 dai an zaɓe shi a matsayin bakar fata na farko a matsayin archbishop na birnin cape town tuni dai shugabannin ƙasashen duniya suka fara aikewa da saƙonsu na ta'aziyya ciko kuwa da shugaban ƙasa muhammadu buhari inda ya mika ta'aziyyarsa ga shugaban afirka afirka ta kudu cyril ramaphosa da sauran 'yan kasar ta afirka ta kudu sai kuma jaridar tribune jaridar tribune da ta bayyana cewa rundunar 'yan sanda a jihar imo ta bayyana cewa ita ce ta kama wucin wasu da ke zama surki na tsohon gwamnan jihar imo rochas okorocha kwamishinan 'yan sandan jihar imo rabi husaini ya tabbatar wa manema labarai cewa rundunar 'yan sandan jihar ne ta kama shi ba wai sace shi aka yi ba kamar da aka baza a kafofin yaɗa labarai labarai na zamani sai kuma jaridar the guardian jaridar the guardian da ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari na aike da sakon fatan alheri ga miliyan al'umma musulmai na ciki da wajen najeriya dangane da bikin kirsimati da aka gudanar a ƙarshen mako shugaba buhari ya kira ga al'ummar kirista da su koyi da kyawawan halaye na annabi isa alaihissalam wajen gudanar da mu'amalolinsu da kuma harkokin ci gaban ƙasa ya yi amfani da damar dai wajen jaddada ƙudurin gwamnati na ci gaba da samar da kariya ga al'ummar ƙasa da kuma tabbatar da walwala da jin daɗin al'ummar najeriya ita kuwa jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo na cewa babban bankin tarayyar najeriya cbn ta sha alwashin ɗaukan matakai na rufe duk wasu kamfanoni da ke ba da bashi ba tare da izinin hukuma ba bankin najeriya na cewa ya da matuka dangane da yawaitar wasu kamfanoni da ke ba da bashi ta kafofin sada zumunta baban yaji primary amurka daga najeriya masu sauraro ba za mu iya kawo muku labaran duniya a takaice ba da wannan muka zo ga shirinmu na wato hantsi sa sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin yusuf aliyu harande wanda ya taya ni gabatarwa ya karanto mana labaran duniya sai kuma shi jumbe hamza wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba nake cewa sai an jima wasalam